Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku na Sani. Kamar dai yadda watakila kuka ji a cikin labarin namu, wasu 'yan bindiga a wasu yankunan karamar hukumar birnin Gwari da ke jihar Kaduna a Najeriya sun banka wa masara da ake aikin girbinsu a gonaki lamarin da ya daga hankula duba da irin hasarar da aka tafka wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa rfi barkanmu da haka barkanmu da wannan lokaci na fatan kowa wani cikin ƙarshen lafiya sunana ahmad shafiu daga jami'ar ahmadu bello da ke nan zaria ah, ni ra'ayi ra'ayina akan abin da ya shafi irin yadda 'yan bindiga suke ta kone-kone a yankin birnin gwari wannan abu ne mai matukar tada hankali a lokacin da mutanen nan suka sha wahala a cikin yanayi na tsananin tsaron nan suka je suka yi noma kuma a ce a yanzu abin da suka noma suna ƙoƙarin kwashewa kuma 'yan bindiga sun je sun banka mai wuta wannan wani abu ne da ke da matakar tada hankali kuma ya kamata jami'an tsaro su yi dukkan mai yiwuwa domin ganin cewa sun samar da ingantaccen tsaro a wannan yankin ko da na wucin gadi ne domin manoman nan su samu su kwaso amfanin gonansu kuma abin da ya shafi abin da ya shafi sulhunta tsakanin 'yan bindiga da manoma gaskiya sulhu alheri ne amma ya kamata a yi da kula domin kuwa wannan sulhun zai taimaka ma eh, 'yan manoma su kwaso amfanin gonansu to amma kuma kar a zaƙe wajen yin sulhun domin eh, sulhun da su ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta ƙorafi a kai shine irin yadda ake ɗiban dukiya mai yawa bayan ga kashe rayuka da suka yi radio faransa international mai magana abban suhaila daga nan jihar kaduna a karamar hukumar kaciya a garin katari akan wannan dama da ku ba mu tofa albarkacin bakin mu dangane da 'yan ta'adda masu kona gonaki da abinci da kisa da fyaɗe wannan sai dai a ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wanda idan muka duba gwamnatin najeriya ta basu ne kawai ba wai sun fi karfin gwamnati bane babu wani abin da ya fi karfin gwamnati sai allah ka gani idan ba Allah ba babu wani abin da ya fi kafin gwamnati sai dai idan ta bari dududu barayin nan guda nawa suke ne kwata kwata ba su kai yawan gari guda ba ba ma local government ba gari daya to sai a ce gari daya ga gari gwamnati wanda gwamnati in ta ga dama kasa gaba daya sai ta kulle ta babu wanda ya isa balle wannan guda nawa suke ni shawarar da zan bada shine kawai gwamnati ta farauce su kamar yadda dan farauta ke farauta zomo idan an kama kada a tsaya wani maganan cewa ai sulhu ai wane ne kawai kisa ne su karan kansu idan suka san haka ake musu barayin ai za su yi shakka amma an kyale su wannan kawai sai dai a ce kalu ina la ina raji'una radio faransa international mai magana abban hala daga nan garin katar ina muku fatan tashi lafiya a shafa ana tare da sashen hausa na gidan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba Assalamu alaikum ya Hausa mai magana Usman Ebello kari karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto a Najeriya. To dangane da wannan matsala ta al'ummar birnin Gwari hakika abu ne da ya kamata a ce kuma ta yi wani abu akai. Ya dace ko jami'an tsaro na akai wannan yanki su tsaya su ga cewa sai mutane sun ɗebe albarkacin su sun adana sa'annan a ƙara ɗauka kuma matakai amma har yaushe na za a ce al'umma sun yi noma kuma a hana musu hakika mu dai arewa yanzu kan an rage an ci muna an hana muna noma an hana muna karatu an hana muna wutar lantarki ko mina na dai an nakasa a fannin arewa akwai bukatar shugaban na arewa suna abokai allah shi kama mafita mai magana usman ebello kari daga jihar sokoto a najeriya Assalamu alaikum Radio Faransa RP sunana injiniya Aminu Ali Faka karamin hukumar mulkin Yabo jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. na da zan bayyana yau game da wannan maudu'i don ku bamu to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gwamnatocin najeriya ku ji tsoron allah ku ji tsoron allah kuna ji kuna gani yan ta'adda suna cin karfi babu baka wallahi waɗannan yan ta'adda ba su karfin gwamnati ba ba su karfin ku ba ba su ku ba ku taimaka ma talakawan arewacin najeriya ku ci rayukansu ana kashe su ana ƙone dukiyoyinsu ana sace wasu dukiya ku sani fa gwamnatocin najeriya haƙƙin talakawan arewacin najeriya wallahi na fuskar duk abin da ya sami gare su ya sami gare ku da haka ku tashi tsaye ku musu maganin wannan ta'addanci da ake musu na gode sashen hausa na da faransa rfi sunana injiniya aminu ali farka jihar sokoto a tarayyar najeriya ku tashi tafiya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio rfi da farko dai suna na sani dawo laska tun daga nan tsatsunburu a cikin sha da magaram jamhuriyar nijar a gefe guda muna tare da dan uwa abokin aiki musa alhashi gama shi malaki nan cikin garin tsatsun to gaskiya mun yi tir da allah wadai da jin wanga mummunan labari da cewar yan ta'adda a sun fara kona eh, amfanin gonakai to gaskiya wanga mutane muna kira da su da su ji tsoron allah haɗuwarsu da ubangiji a ranar gobe kiyama ya wuce kashe mutane ya kai da cewar har amfanin gona ake noma kuma muna kira ga al'ummar najeriya malamai ne sarakai ne al'umma ne a tashi da addu'a da dukkan wani azalimi da ke zaluntar ɗan uwanshi musulmi ya Allah ka mana maganin shi kuma a ƙarshe Allah ka kawo mana zaman lahiya a ƙasashenmu musulmai musamman ma mai lahiyar mu ta Afirka da dukkan gunda ake tashin hankali muna roƙon shi bana wa ala ya kawo musu dawwammamiyar zaman lahiya sani da walaska tsatsun burin tare da dan uwa abokin aiki Musa Alhashi Kama. suna na hassan albasari abuwa fana angon fatima da ke nan cikin garin fatiskun jihar yoban tarayyar najeriya to kamar yadda sanarwa ya fita akwai wasu yan ta'adda wadda za a ga cewa sun fito daga nan bangaren birnin gwari da ma wasu sassa yadda suke bankawa kayan abinci wuta yadda kuma ake tsananin buƙatar wannan kayan abinci din to gaskiya wannan abu ne dai wanda ya zamto kamar na almubazaranci duk da cewa su dama yan ta'adda ai suna yin abu ne wadda kawai abin da suka so ba wai abin da al'umma suke bukata ba to akwai dai buƙatar gaskiya hukumomin su shigo lamarin wajen kawo ƙarshen wa'innan 'yan ta'adda ɗin da ɓangare guda kuma inda nake ji ana samun sulhu tsakanin mutanen gari da ma kuma wasu malamai na musamman ma na addinin musulunci wannan abu ne mai kyau idan har wannan sulhu din shine zai iya kawo ƙarshen dukkanin wani tabarbarewan tsaro din amma kuma akwai dai buƙatar gaskiya a kawo ƙarshen kone-kone abu kayan abinci duba da za ga irin tsananin buƙatar kayan abinci da ake a Najeriya Hassan Albasari a wafin angon Fatima da ke na cikin garin Fatasu mai magana sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger kona amfanin gona wanda 'yan bindiga suka yi a kauyen birnin gwari na jihar kaduna ya wannan ba sabon abu ba ne waɗannan mutanen a duk shekarar allah fa sai kaji an ce sun sace sun hana a yi noma sun hana a yi girbi sun hana mutane sakat a gefe guda kuma ana kallon da yiwuwar ya kamata a yi sulfu da su ne to wani sulfu ya kamata a yi da su don haka muna kira ga gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar gwamna obasani na jihar kaduna da mahaɗin gwiwar jami'an tsaro su haɗa karfi da karfe wajen ɗaukar kwakwarar mataki akan waɗannan mutane ganin cewa yadda suka addabi al'umma daga karshe muna mai addu'ar allah ubangiji ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya sama'ila agnes malam fatawar mazaunin difa jamhuriyar ne ke cewa arafai ku tashi lafiya Assalamu alaikum rajo Faransa. Kai tsaye kuna ta da Iliya mai kantidi shayi garken wuri. Hakikan yan bindiga na birnin gwari jihar Kaduna wani suke toye amfanin gona kuma suke abubuwan suka ga dama dai muna addu'a Allah Ubangiji masu shirwa ne Allah ka shirya da su in kuma ba haka bane to Allah kai ka da za ka yi da su kuma muna kira ga gwamnati sulhun da suka nema a yi to durƙusawa wa gajiya wanda ya kata da tsayinka muna addu'a inda sulhun ya fara kai to a tsaya sulhun da su addu'a mu kenan mu talaka da al'umma mu samu abin da zamu kai bakin mu to har ga Allah irin abubuwa dai mu na addu'a dai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya kuma Allah ka mana dauki na gode radio faras international suna na iliya Shayi da kin da ta lafiya na tare to madalla Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan namu na yau, Hassan Alhassan Sulaja da ya haɗa da ku a kan na'ura. Da ya haɗa wannan shiri a kan na'ura. Naku, na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.